sai kaga barewa ko kaga gada ko kaga wani abu in ka sake karen in ce, bismillahi sai ka sake karen in ka karen na rike hannu gaba bismillahi sai kare ya zabura in ya zabura kawai da ya je kawai shikenan in ya kama dabban in bai ci ba to in ya kawo maka kawai kai kuma shi ta zama me sai a ci ina fata an gane amma in ya ci ka bar mishi ana so kuma kafin ya tafi karen ya koshi saboda ba zai damu da naka ba ina fata an gane mm. ɗaya kenan na biyu suka ce idan za ka sake bo a aro wato kuri da bakare za ka yi farautar lokacin da za ka harba ko mashi in za ka yi sai ka ce sai ka ja mashin in ka ja za ka sake sai ka ce bismillahi to in ka sake in ya je ya harbi abun karfin dafi ko abun ya mutu za ka ci bushmeat ko abun ya mutu kun gane da ka harbi abun sai ya mutu ko kuma double barrel ne za ka harba sai ka ce bismillahi sai ka harba daram ko bindigar toka da ka harba yana samun abun abun sai ya mutu wallahi za a ci wannan shine bushman ko ba ka yanka ba sai daga baya sai ka yanka domin ka zo da shi mutane za su maka sharri a cewa ne yana safaran mushe wallahi tallahi <laughs>